Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis hudu ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Hafiz ba mu kanin labarai. A jihar Legas da ke Najeriya adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22. yayin da masu ceto ke ci gaba da haƙo baraguzan ginin suna neman waɗanda suka tsira rahotanni da kasar siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta is sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan jiya laraba kasashen amurka da saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa da burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a sudan madalla kanin labaran kenan A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa Sufeto Janar da 'yan sandan Najeriya ya tabbatar da cewa sun cakke jami'an tsaron da suka kai samame gidan alkaliyar kotun kolin kasar mai shari'a Mary odini This act and we are investigating to unravel the circumstances surrounding Za kuma ku ji cewa wasu 'yan bindiga a jihar Edo da ke kudancin Najeriya sun yi awon gaba da wasu ɗaliban makarantar sakandare. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman domin bincike akan mummunan kisan gillar da aka yi wa wasu al'ummar Fulani a jihar. Kuna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya za kuma ta gabatar. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jihar Legas da ke Najeriya adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22 yayin da masu ceto ke ci gaba da haƙo baraguzan ginin suna neman waɗanda suka tsira. ƙwararru sun ce da alama rugujewar ta samo asali ne sakamakon rashin ingancin ginin da kuma rashin saka ido. kuma suna fargabar cewa irin wannan bala'i na iya sake faruwa an ci gaba da neman waɗanda suka tsira jiya laraba a wurin da ginin ya ruguje a ikoyi wani yanki mai daraja a jihar Legas. da zuwa yanzu an yi nasarar ceto mutane tara daga cikin baraguzan ginin kana an ɗauke su zuwa asibiti sannan an ba da rahoton cewa mutane da dama sun bata a ranar talata gwamnan jihar Legas babajide sanwon uli ya ziyarci wurin kuma daga baya dakatar da shugaban hukumar da ke kula da gine-gine na jihar rahotanni da kasar siriya na cewa mayaka masu alaka da kungiyar ta'addanci ta is sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan kamfanin dillancin labaran north press ya ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin siriya biyu ne aka kashe a ranar litinin da ta gabata a wani hari da wasu da ake zargin mayakan kungiyar is da suka kai a kusa da tsohon garin palmera da ke tsakiyar ƙasar siriya rahotanni sun ce mayakan sun kai harin ne a wani shingen duba ababen hawa da sojojin siriya shiya ta hudu ke gadi inda suka ɓoye kansu a bayan wata motar soji da suka kwace kafofin yada labaran ƙasar sun ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin siriya bakwai da mayakan sa kai da iran ke marawa baya aka kashe kwanaki biyu kafin wasu hare-haren is guda biyu da suka kai a gabashin siriya labaran yana zuwar muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc kamfanin dillancin labaran associated press ya gano cewa wani bincike mai zaman kansa da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta kammala na harin da jirage marasa matuka na amurka suka kai da ya hallaka fararen hula da ƙananan yara da basu ji ba basu gani ba a kabul a kwanaki na karshe a yakin kasar afghanistan ba rashin da'a ne ko sakaci ya haddasa shi ba kuma bai ba da shawarar daukar matakin ladabtarwa ba binciken ya gano cewa an samu rashin fahimtar bayanai da ake samu da kuma hanyar tantance inda za a kai harin bom din bisa ga cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron amurka da ke da masaniya kan rahoton ya faɗa. jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu kawo maku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya tabbatar da cewa sun cafke jami'an tsaron da suka kai sama mai gidan alkaliyar kotun kolin kasar mai shari'a Mary Odili. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina da karin bayani. To the best of my knowledge for now we've been able to arrest the perpetrators of this act and we are investigating to unravel the circumstances surrounding the invasion or the siege or whatever that happened. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba ke bayanin cewar sun cafke jami'an tsaron da suka kai samame a gidan alkaliyar kotun kolin Najeriya mai shari'a Mary Odili kuma a halin yanzu sun kaddamar da bincike akan al'amarin. sofeta janar na 'yan sandan najeriya ya ce ya ɗau lokaci ne bai magantu akan al'amarin ba saboda bai son ya yi riga malam masallaci ganin yana tantance ainihin al'amarin domin a gano hakikanin ko menene ya faru jami'an tsaro ne dai dauke da manyan makamai suka kai samame a gidan alkaliyar kotun kolin najeriya mary odili inda suka yi bincike irin na kwakwaf jaridun najeriya dai sun ruwaito cewar 'yan sanda da hukumar efcc ne suka kaddamar da wannan bincike a wani bangare na binciken da ake wa mai gidanta mr peter odili wanda ke zama tsohon gwamnan jihar rivers to sai dai kuma an samu rudani na gano kowane rukunin jami'an tsaro ne suka kaddamar da wannan bincike domin tuni hukumar efcc ta ce ko kaɗan ba hannunta a cikin wannan bincike kazalika su ma 'yan sanda sun ce ba su da masaniya akan wannan bincike duk dai da sufeta janar na 'yan sandan najeriya ya ce sun cafke jami'an tsaron da suka kaddamar da wannan bincike amma shi din ma bai faɗi kowane rukuni na jami'an tsaro ba ne kotun kolin najeriya da majalisar dattawan najeriya tuni sun yi kiran da lalle a kaddamar da bincike mai zaman kansa tuni kuma kungiyar lauyoyi ta najeriya ta gudanar da wani taron gaugawa a nan abuja barista yakubu salibawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyi na jihar filato ya mun karin bayani dangane da abin da suka tattauna abin da muka tattauna shine wannan abin da aka yi ma justice mary audley justice da supreme court mun tsaya mun duba har mun yanke hukuncin cewa dole mu kai kukan mu gaban shi attorney general na federation malam abubakar malami da a duba a yi bincike wa'annan 'yan sanda wasu kai wannan aika-aika suka yi ba karkashin doka ba ba tare da an bi ka'ida ba dole a bincike su kuma a gurfanar da su a ɗauki hukunci a kansu. Na biyu shi kan shi magistrate da ya ba da wannan oda wato da ake kira turancin search warrant aka je gidanta aka je aka tozarta ta dole shi ma a ɗauki hukunci a kan shi. Barista Bawa ya ce wannan cin mutunci da aka yi wa alkaliyar kotun kolin Najeriya ya jijjiga duk wani lauya a Najeriya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To Adalla an gaishe ka Hassan Maina kaina. To wasu 'yan bindiga a jihar Edo da ke kudancin Najeriya sun yi awon gaba da wasu ɗaliban makarantar sakandare da ke cikin wata mota kan hanyar su ta komawa gida. Wakilin muryar Amurka na yankin Niger Delta lami da Abubakar Sokoto ya aiko mana da rahoton. Ne dai su nunar cewa ɗalibai biyar ne aka sace wasu kuma suka ce ɗalibai biyu. To amma hukumomi a jihar ta Ido sun tabbatar da cewar ɗalibai takwas ne ke cikin wannan mota da direba ɗaya da ke kan hanyar su ta komawa ga garin Auci bayan tashi daga makaranta a birnin na Benin inda 'yan bindigan suka sace ɗalibai biyu kuma kawo yanzu suna hannun 'yan bindiga da ke cikin daji ba a kai ga kubutar da su ba. Kan haka ne ma ya sa na tuntuɓi mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Edo SP Cotton Bello kuma ga abin da yake cewa. Yan makaranta guda guda takwas da secondary school wa direba guda da wato man mutane tara kenan. mutane biyu suka ɗauke sanda da sojoji da suke ta wancan area da kuma ma vigilante sun shiga jeji sun nan sun aiki suna kokarin su. Haka kuma SP Cotton Bello ya kara da cewar rundunar 'yan sandan jihar Edo ta samu wani labarin cewar 'yan uwan ɗaliban da aka sace suna magana da 'yan bindigan da suka sace su domin karɓar kuɗaɗen fansa. To sai dai kuma rundunar 'yan sandan ta jihar Edo ta ce ta ba da shawara kuma ta ce a tsaye take don ganin an ceto su ya ce. Sun gaya mana cewa yes mutane sun kira su sun fara da biyan kuɗi. Muka ce su ci da magana da su haka mu kuma mu ci da aikin a riski namu da muke yi yanzu dai ɗaukacin iyaye kama daga waɗanda aka sace ma 'ya'yansu da kuma waɗanda 'ya'yan nasu suka kukuta suka samu komawa gida suna cike da damuwa inda da damansu ke cewa kamin su bari 'ya'yan nasu su koma makaranta sai an ɗauki dogon lokaci matsalolin tsaro dai da suka haɗa da satar mutane domin neman kuɗaɗen fansa abu ne wanda ya riga ya zama zama ruwan dare a Najeriya kuma satar ɗalibai daga makarantu ko kuma hanyar zuwa makaranta ya fara ta'azzara inda 'yan bindiga ke fadawa a makarantunsu kuma su sace su. Kamar Guardian Iran wani ɗan jihar Edo ne mai fashin baki akan harkokin tsaro ya ce. Community leaders Ya ce babban matsalar ita ce a yanzu game da shugabanni da kuma al'ummomin matasa a a jihar ta Edo ko da yake dai suna iya bakin kokarin su wajen tabbatar da tsaro a jihar Edo da ma makwabtan jihohin na yankin na Niger Delta to amma a kashin gaskiya abin da ya faru na baya-bayan nan musamman garkuwa da ɗalibai 'yan makaranta abin takaici ne kuma gaskiya akwai sakacin shugabanni Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. madalla an gaishe ka da Abubakar Sokoto har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karashin labaran duniya. Jiya Laraba kasashen Amurka da Saudi Arabia da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a Sudan inda aka haɓarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan Oktoba a wani juyin mulkin soja. Sanarwar ta haɗin gwiwa ta ƙungiyar goyon baya da ake kira Quad for Sudan da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar ta ce mun amince da tsananin damuwar ƙasashen duniya game da halin da ake ciki a Sudan. Muna kira da a gaggauta medo da gwamnatin rikon ƙwarya da farar hula ke jagoranta da hukumominta. kasashen sun yi kira da ɗage dokar ta ɓaci da kuma tattaunawa mai inganci tsakanin dukkanin ɓangarorin sannan a taimakawa tabbatar da zaman lafiya da tsaro ga jama'ar sudan shine ke kan gaba kwace mulkin da sojoji suka yi ya faru ne bayan da aka kwashe makonni ana takun saka tsakanin sojoji da shugabannin farar hula kan sauyin da sudan ta yi zuwa dimokuraɗiyya shugaban sojojin sudan jiran abdul fatah al-burhan ya faɗa cewa kifar da gwamnatin rukon kwarya kasar ya zama dole don kaucewa yakin basasa daga ƙarshe mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka nit price ya tabbatar jiya laraba cewa za a fara tattaunawa nukiliya irin zagaye na bakwai a ranar 29 ga watan nuwamba a biyana da ke kasa austria price ya ce za mu ci gaba da zagaye na bakwai a ranar litinin 29 ga watan nuwamba wakilin musamman na iran robert mali zai sake jagoranta halatta amurka a wannan tattaunawa tattaunawa tana tsakanin iran da waɗanda suke cikin yarjejeniyar ta asali inda amurka ke shiga a kaikaice da mali ke jagoranta tawaga amurka price ya kara da cewa mun fito fili karar cewa tattaunawar idan har za ta yi nasara idan har za mu rufe sauran bangarori da ba a saba ba to a fara daga inda aka tsaya zagaye na shida babban mai shiga tsakani kan batun nukiliyar iran Ali Bakiri Kani shi ma ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Laraba cewa za a ci gaba da tattaunawa. Madalla an gaishe ka Muhammad Hafiz Baballe. To gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta kaddamar da wani kwamiti na musamman domin bincike akan mummunan kisan gillar da ake zargin wasu jami'an 'yan banga sun yi wa wasu al'ummar Fulani a jihar. Daga Mina ga wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari da cikakken rahoton. A cikin makon jiya ne dai aka ba da labarin cewa waɗannan mutane sanye da kayan 'yan banga sun auka a garin adogon malam ta yankin karamar hukumar mashegu har sun kashe sarkin garin mai suna malam sa'idu abubakar da ma wasu filanin masu yawa gwamnan jihar Niger dai alhaji abubakar sani bello ya ce wannan kwamiti ya kunshi kwararru a kan sha'anin tsaro da kuma shari'a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a ɗanladi ahmed kuma zai share wata guda cir yana gudanar da aikin binciken. Lallai an yi mummuna aiki a Mashegu wanda mu a matsayinmu na gwamnati ba mu ji daɗin shi ba kuma mun ɗauki mataki na bincike shi samun kafa wannan kwamiti da ta yi magana su je su yi mana bincike su gano mana me ya jawo wanga rikici da kuma su wane ne suka ɗauki doka a hannunsu su ga cewa su sun kai su ɗauki rayukan mutum ko ma dai ya aka yi in aka gama bincike za mu yi amfani da wannan rahoton. Tun da farko dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ce ta buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta gudanar da bincike akan wannan al'amari. Bisa la'akari da yadda lamarin ya yi munin gaske, Alhaji Husaini Yusuf Boso shine mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya. Har yanzu ba a bar filani suka shiga suka gaga wakinsu ba, balle ba a yi zana'idansu ƙasanmu yana da doka. kamar Hillani nawa aka kashe a wannan al'amari. Wallahi ba mai iya kirgawa sannan ba a yadda ma aka je ka ɗauko gawakin ba sai dai wanda aka yi a dogon malam wanda su suna da wakilai a gwamnati suna da ido su ana ta lissafi ana faɗi gawa kaza ne amma gawakin da ke daji wallahi tallahi ba mai iya cewa ga yawansu. tun bayan da wasu 'yan bindiga suka hallaka mutane goma sha takwas a lokacin da suke sallar asuba a garin maza kuka ne dai a cikin makon da ya gabata wannan matsala ta kisan jama'a a yankin ta ta'azzara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Mustapha Nasir Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, ishirin da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama domin ku saurari shirin domin iyali.

A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan mace-macen aure yau ma shirin domin iyali yana tare da malama Maryam Lemu marubuciya kuma mai ba da shawarwari kan zamantakewa iyali da kuma barista mai nasara kogo faskari masani a fannin harkokin mulki da kuma zamantakewa al'umma. mu Halima Abdurra'ub ta tambayi Maryam Lemu sanadin yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya sai ta bayyana cewa. me yasa aure na yau ba sa lasting biggest problem to me da nake gani shine yes ana ce mu shiga aure mu yi hakuri dole muna bukata hakuri amma hakurin nan ma ina faɗa wa mutane yanzu ba mu da hakuri dan me dan internet din nan ka ce kana son ka san me ke faruwa a China ka yi typing a wayanka ka samu ansa generation din nan kowa na son instant gratification wannan da Hausa ya ci ribar duk abin da ya sa a gaba a nan take exactly kana so kamar yanzu kina jin yunwa kiki dafa indomie minti uku ya nuna na'am we that is the biggest problem da ni na gani kowa na son results bai son yayi aiki hmm. mutum na son miliyan naira bai son ya tashi ya je ya yanka ice a daji ya kawo bakin kasuwa ya sayar sai dai kawai ko bani ba ni result ba sai na tashi tsaye na yi ba ko annabi ma ya ce ya fi mu je mu yanka ice a dajin Allah mu kawo mu sayar da mu je muna bara amma ko wannan generation din biggest problem din shi ne suna neman wannan instant gratification so aikin da ya kamata yi hakuri da ya kamata ka yi ka koya ka san abin da ya kamata zai sa ku zo ku yi kusa da juna is missing. Other problem da internet din nan ya kawo shine muna son mu yi showing off. Gani ina zama zama na da mijina a gida sai na dauki hoton abin da muke yi tare, sai na dauki hoton abin da na ci in gwada ma duniya kowa ya saka kishin mu. Sai su fara mana mummunan tunani. Ba mu da wannan mu rufa ma juna asiri a barista ma ya faɗa. Mu koye abin mu mu yi abin mu tsakanin mu da juna ba sun mu gwada ma duniya ba. Kowa da ke da kishiyoyi sai ki ga muna gwada hoton yadda ubansu suke harka da yaran su amma in bai haka da wancan ita ya za ta ji the other problem da na gani shine rashin sanin addini kamar yadda iyayenmu suka sani even though gashi yanzu muna da eh, knowledge a ah, fingertips mu yadda muke da internet din na zamu iya sani mai mufti nan ya ce Mai Umar Suleiman ya ce Mai hmm. Yasir Gadi ya ce zamu iya koya addini mu ƙara sanin addini mu amma kin ga mun koma baya hmm. because rashin tsoron Allah din nan ya sa abinda shi ma barista ya faɗa na infidelity mutane suna abin da suka ga dama dama ba tsoron Allah ba ba kunyan dan adam mata da maza yanzu abin da suke suna saba wa Allah a cikin auren su wallahi yadda mu muke counseling maza da mata abin na ba mu tsoro kaji namiji yana ce matan shi tana kwana da maza kaza kaza kaza kiji na mace tana ce miji na na kwana da girlfriend girlfriend gashi naga wannan a jihun shi naga wannan a wayan shi naga hoton nan da ya dauka unfortunately duk abubuwan nan rashin kunya anymore kiga friend suna yawo suna dauka abokin su ko abokin su tana koya musu mummuna wannan hali hmm. so infidelity ya zama big problem sai comparison ni na ga one of the biggest issues shine wannan sai in duba me wannan yake yi me wancan take ne ita take da a gidanta da ni ba ni da sai ki nawa bai ishe ni kuma ba sai in fara takurawa mijina ya aka yi baka siya min wannan ba ita binta kaza tana da ko ki ga wannan na yana son ya gwada cewa shi yana da latest abu dan mai don shi abokin shi na da shi matan tana ganin kaman shi ne yake ba shi daraja a gida ya tsaye ya tsaye so kuma sai mu fara again muna comparing auren mu da wani kila abin da su suke gwada mana ba reality din kenan ba fa abinda da suka gwada mana yadda a internet ki hoto hoto hoto ki je ki ga hoton wannan matan ta yi airbrushing fuskanta live ba ki ga wata mummuna ce ko shi karan kanshi da ya je posing kusa da wani marisandi kamar nashi ne ashe ba nashi ne kila keke ma yake hawa problem din shine fitness din nan professional life da kowa ke son ya yi living yana comparing gidan shi da gidan na wani instead of yayi gina nashi su karu su gode wa Allah abin suka samu suna ci gaba a hankali kowa na sauri yana son ya kai finishing line bai gama koyon takawa ba hmm. so biggest issues da na gani kenan rashin hakuri hakuri ku ga result na aikin ku amma dole sai kun sa hannu tare ba batun mutum ɗaya na yi ɗaya bai komi ba ko kana kana daura wa igiya wannan na warwarewa a'a dole tare in dai aure zai yi karfi sai ku biyu kun yi committing kanku aure ba na mutum ɗaya bane unfortunately sai ga many relationships mutum ɗaya ke aiki hmm. mutum ɗaya ke kokari ya tabbata ya rike gidan nan together ya tada yara the best al'adan da zai iya ba yara amma ɗayan bai komi ni dai abin da ni na lura kenan na'am to shin barista ko kana da karin bayani game da wannan abu eh na yi murna kwarai da gaske da zurfafan bayani da ta yi ta yi magana mai kyau kwarai da gaske kuma gaskiya ne ta faɗi abin da zan kara shi ne yawanci akwai cin amana da ke tahowa a auratayya yanzu cin amana shi ne lokacin da wani yake neman auren waccan baiwa Allah zai je ya dauke ta ya nuna mata duk wasu wurare na aljannar duniya zai je da ƙarya yana nuna mata kullum shi ne duk abin da take da bukata zai ɗauko kuɗi ya bata komi daga ranar da aka ce an ɗaura auren nan an bashi wannan amana ta taho maimakon shine ya kamata ya zama ubanta wanta mijinta abokinta ta shi ya kamata ya zama komai nata to daga ranar da aka wato gidan nan sai shiga komai ya canza abubuwan nan da yake shirya mata a waje kamin ta zama matan shi gaba ɗaya sai ya canza sai ya canza sai ki gani shi ya rika fita waje yana cin kaji yana haɗiyar kwayaye ita kuma ya bace gida tana cin sauran tuwo gaskiya abin da ke faruwa ce abubuwan da yake ci waje daban abubuwan da ya wa Allah nan daban idan a ce za ta fita ko da zuwa wajen yan uwarta ce ko zuwa wajen aminiyata ko za ta je makaranta ko za ta je wajen aiki sai ya sa mata zargi a nan wurin me zai kai ki me yasa ba sai da ni ba da kika je din ki wuce kaza duk lokacin da zargi ya shigo to sai shedan ya samu kafa sai an samu laifi hmm. su zai ga amanan nan tsarin yadda aka faro kamin a yi aure da an yi aure sai a canza da aka zo kuma nan wurin idan yan kokarin da za ta yi sai a rika sa zargi to dole ne ka dauki amana ka sanya a tsaye shi ke aurenka dole ne ka amince da duk abin da ta yi Allah ya hana zargi musulunci ya hana zargi ya hana ka rika sama mata zargi ko kuma mace da ya fita shi ke nan ke kuma cin wani tunani musamman in kika kira waya kika ji ai mace ta dauka me yawa sakatare ya ce me yawa ta abokin huda me yawa yana sallah ne ta dauka ne ta ce ya hakuri yana sallah a'a shi ke nan wace yar banza ce take tare da kai wace ce take rike da wayarka daga nan shi ke nan daga nan zargi dan an wala sai shi dan kuma ya shigo kuma ba mu yi sa'a ba domin tsarin kotunan mu da muke da su a kasar nan ya kasance tsarin kotu ne wanda yake sai zai rika yin ko ungo da al'amuran da suke matsalolin aure ya kamata a ce kotunan musu rika zagewa a rika ba mata yancin su a rika ba mata hakkin su da yawa zaki ga laifin na maza ne tsakani da Allah domin namiji shine shugaba shine ke rike da igiya aure shine ke rike da igiya gida mace tsarin da ka shigo mata furtun daga ranar farko da ta shigo irin shine al'adar da za ta taho da shi ba ba zai yiwu ka shigo da tsari rab rab rab kana mata abubuwa daidai dai can sai ka zo ka canza ba musamman bayan ta haihu ɗaya ko ta haihu biyu to ba zai yiwu ba mazan mu da yawanci suna cin amanan mata suna cin amanan aure idan matan nan sun tafi kotu kuma sai ki ga da yawa za ki ga ba za a ba su hakkin su ba sai a ce ai al'amuran aure al'amuran ce na al'ada ana buƙatar a je a sasanta a cikin gida to ai kasa sasantawa a cikin gidan yasa aka zo wajen hukuma to wannan ne zai ka ba da muhimmanci irin wannan hukuma ko kuma makaranta ko kuma wata tsari wanda yake masana irin su ita malama Maryam idan da za a kafa irin wannan waɗanda suke ra'ayi a rika nuna musu muhimmanci muhimmancin aure a rika nuna masa aure rayuwa ce gaba ɗaya wani zango ne na rayuwa kuka shigo na addini wanda iyaka rayuwa ku dole ya bi ladan nan da ake tattare da ita da aka ce aljanna kina a dudugen kafa mijinki to je idan har kun yi wannan har ya kai ga kun mutu kuna wannan ba wai a yi aure kawai na kwana ɗaya ki kin samu wannan ladan ba haka ba kai kuma wannan amana din nan da aka baka amana ce mirgine ne ya yan ka san dama baka cancanta ka rike ta ba to kai kokari ka nemi ilimi a wajen kamar hukumomi ko makarantu ko wajen tuntuɓa da bada shawara na aure da muke bada shawara a kafa shi menene wannan nauyi da nake so in ɗauka yaya yake musamman ma idan kana da wata mata daya ko biyu so sannan kai kokarin bincikawa menene aka ce magana daidaito na adalci me aka ce magana daidaito na hakkin su suna da haƙƙi na sutura na abinci na tarbiyya suna da haƙƙi na kare musu mutunci na ibadan su suna da haƙƙi na ka neman musu wurin zamantakewa wanda yake mai tsafta wanda yake daidai da al'adu daidai da addini suna da haƙƙi kuma ka neman musu duk wani abu na kariya daga duk wata cuta ta duniya to amma da yawa duk an watsar da waɗannan abubuwa da ake kallo kawai eh ake ga mutum yana buga hotuna ana rarrabawa eh ai shi ga matar da ya aura a gani in tana da kyau a yi mashi murna to wa za ka burge kai kanka kai neman ma kanka wannan kuma daga kai ne sai Allah a lokacin da ka je ka fara nuna ta to ka maida ta abin tallake na daga nan ne za ka sanya wasu su rika zuwa gidanka neman su zo zumunci da kai baka san ko suna zuwa ne da ido biyu don su kalli ka ba wanda kuma in shaidan ya samu gurbin shiga ba san abin da zai ka ba to barista ka kwaso bayani bayani sai dai lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu ja burki nan sai mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da wannan bayani naka. Yanzu a madadin bakin namu barista mai nasara kogo faskari da kuma Maryam lemu sai kuma wakilinmu Halima Abdulra'ub da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya. mata su ne duniya su ne sarakan duniya To madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice. A jihar Legas da ke Najeriya adadin waɗanda suka mutu daga ginin da ya ruguje a ranar Litinin da ta gabata ya karu zuwa 22 yayin da masu ceto ke ci gaba da haƙo ɓaraguzan ginin suna neman waɗanda suka tsira. kwararru sun ce da alama rugujewar ta samo asali ne sakamakon rashin ingancin ginin da kuma rashin saka ido kuma suna fargabar cewa irin wannan bala'i na iya sake faruwa an ci gaba da neman waɗanda suka tsira jiya laraba a wurin da ginin ya ruguje a ikoyi wani yanki mai daraja a jihar Legas. rahotanni da kasar siriya na cewa mayaka masu alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta is sun zafafa kai hare-hare a gabashi da tsakiyar kasar a cikin 'yan kwanakin nan Kamfanin dillancin labaran North Press ya ba da rahoton cewa akalla sojojin gwamnatin Siriya biyu ne aka kashe a ranar Litinin da ta gabata a wani hari da wasu da ake zargin mayakan kungiyar IS da suka kai a kusa da tsohon garin Palmyra da ke tsakiyar ƙasar Siriya. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya gano cewa wani bincike mai zaman kansa da ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta kammala na harin da jirage marasa matuka na Amurka suka kai da ya hallaka fararen hula da ƙananan yara da basu yi ba basu gani ba a kabul a kwanaki na ƙarshe a yakin ƙasar afghanistan ba rashin da'a ne ko sakaci ya haddasa shi ba kuma bai ba da shawarar ɗaukar matakin ladabtarwa ba binciken ya gano cewa an samu rashin fahimtar bayanai da ake samu da kuma hanyar tantance inda za a kai harin bom ɗin jiya laraba kasashen amurka da saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa da burtaniya sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ke goyon bayan demokuraɗiyya da zaman lafiya a sudan inda aka haɓarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan Oktoba a wani juyin mulkin soja. To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku inda Suleiman Nero da na shirya na kuma gabatar. Ake muku fatan alheri, huta lafiya, ma'assalam.